فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya rayuwar mu ta kawo wannan rana ta litinin wanda yau ita ce ranar takwas ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yau ita ce sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa mu a wannan matsalaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan 'yan uwa ba a mance ba har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul bakara a karatun jiya mun je fadin Allah ta'ala wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bunayya wato annabi ibrahim da annabi yaqub wasiya da suka yi ga 'ya'ya waɗanda za su zo bayan su cewa ya ku 'ya'yana me za ku bauta muwa a bayana suka ce za mu bauta wa allanka, Allah iyayenka har zuwa ƙarshen aya wanda mun ji cewa Allah tabaraka ta'ala ya nakalto mana abin da ya faru ya kawo mana shi abin da ya faru a lokacin rasuwar babban wato annabin Allah annabi Yaqub alaihi salatu wassalam da yake kokarin dora ƴaƴansa akan manhaji akan aqida akan tauhidi waɗannan bayan Allah gaba ɗaya da Allah ta'ala yake ba mu labarin su ba wai a wannan zamanin namu suke ba sun riga sun wuce Allah ta'ala yana kawo mana labarin yadda suka yi addini don haka ma yake cewa tilka ummatun qad khalat tabaraka wa ta'ala yake cewa tilka ummatun qad tilka ummatun qad waccan al'umma ce da ake ta ba ku labari sun riga sun wuce laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu abinda suka aikata wato yana kansu kuma abin da kuka aikata yana kanku ladar aikinsu nasu ne zunubin da suka aikata nasu ne kuma ladar aikinku naku ne a zunubin da kuka aikata yana na akau wala tus'aluna amma kanu ya'malun Allah ta'ala ba zai tambaye ku ba dangane da abin da suka kasance suna aikata ba babban malamin musulunci a ibn al-ha'im a cikin littafinsa at-tibyan fi tafsir garib quran ya ɗauko wannan kalma na ummatun yace tilka ummatun da aka ce ai jama'atun wata jama'a ce kada khalat bi ma'ana kada mazat wata jama'a ce da ta riga ta wuce ta riga ta tafi laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat laha ma kasabat wa lakum ma kasabat imam al-qasimi da ya fara tafsirin wannan aya a cikin littafin sama mahasinul ta'wil sai fara cewa tilka da dama ai an san wannan ismul ishara ne yake cewa isharatun ila ibrahima wa yaquba wa banihim almuwahhidin Allah ta'ala yana mana ishara ne zuwa ga sa annabi ibrahim da sa annabi yaqub da ƴaƴayansu almuwahhidina waɗanda suke masu kaɗaita Allah da su da ƴaƴayensu masu kaɗaita Allah yace to gaba ɗayansu ummatun sai ya fassara da jilun ma'anar jil shine generation kamar da kuke faɗi yawa wato generation eh, eh, tsara ko ni dai na san suna cewa tsara da Hausa tsara kaza ji kaman generation da ya wuce sai a ce tsara to haka na ji masu zaure suna fassara galiban wato ummatun yace jilun ko ka ce jama'a kaman wancan kenan ko wato jama'a ce wanda kada kalat wanda wannan jama'a wato ta riga ainihin ta wuce ai salafat wa mazat jama'a ta riga ta wuce laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum shi ma dai wannan malami haka ya fassara wannan aya sai imam ibnu kasir Allah ta'ala ya masa rahama yace laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ay inna salaf al madiyin min abaikum wadanda suka wuce magabata al madiyin wanda suka gabata suka wuce min abaikum na iyayenku min al-anbiya wa salihina na annabawa da salihan bayi waɗanda suka wuce la yanfa'ukum intisabu intisabukum ilayhi kasancewar ku ƴaƴan annabawa ne ko jikokin annabawa ne to nasabtuwar ku zuwa gare su ba zai amfane ku kasancewar ka dan annabi ne kai hakan baya amfana ana ganewa yawa shine imamu ibnu kasir yake bayani duk da cewa iyayenku ne duk da cewa magabatanku ne amma nasabarku zuwa gare su ba za ta amfane ku ba idza lam taf'alu khairan ya'udu nafsuhu ilayku idan ku ba ku tsaya a yanzu a rayuwarku kun aikata alkhairi ba wanda sakamakon zai dawo ana ganewa idan ba ku aikata abin da sakamakonsa zai dawo muku ba to ku sani dan kana ɗan annabi kana kallo za a kai annabin aljanna kai kuma a yi wani da kai ana gano na intisari zuwa ga wani bawan Allah ko wani mai ƙoƙarin addini wannan baya amfana sarka zo ka ce babana ya gina masallaci guda ɗari ranar lahira za a ga ladan ginin masallaci ɗari cikin hangarar a cikin jagar ba kai ko ba komi a jarka saboda kai ba kai ba abinda mutum ya aikata shine abin da yake amfana sa shine fassarar ayar da imamu Ibn kafir yake yi laha ma kasabat al-kasbu abinda ka samu ƙoƙarinka yana gare ka kai za a rubuta wa ana ganewa ko to su da suka wuce sai aka ce al'umman nan laha ma kasabat abinda sai aiki na lada yana gare ta walakum ma kasabatu kuma abinda kuka yi aiki a yau na lada yana gare sai dai abinda ake so ku sani kila za ku yi tambaya ku ce a'a to kuma alakan mu da su fa ai iyayenmu ne mu kuma 'ya'yansu ne ba mu gaji wannan matsayi nasu ba Allah yake a'a laha ma kasabat wa lakum ma kasabat ai magana biyu take cewa dikewar ku gare su al-intisab wato kasancewar ku ne ƴaƴan su la yanfa'ukum ba zai amfane ku ba idza lam taf'alu khairan ya'udu nafuhu ilaykum idan ba ku aikata wani alkhairi ba wanda amfaninsa zai dawo yanzu yadda muke numfashi inda za a gaya ma saura sati ɗaya ka koma ga Allah ko saura wata ɗaya ka koma ga Allah ko saura shekara ɗaya mutum ya leƙa ya leƙo idan yana da hankali zai tashi ya ta sallah ba ji ba gari haka ne ko zai yi ta azumi zai yi ta sadaka zai yi ta zumunci zai ta aikin alheri da zai samu a cikin akawun ɗinsa na lahira ana ganewa zai tashi tsaye zai kamfato da yawa cikin dukiyarsa ya wani abin da zai samu a lahira tambaya shi ne waye ba ka garanti za ka yi sati daya waye ba ka garantin za ka yi wata daya waye ba ka tabbacin za ka shekara mutum nawa ne muka yi wannan karatun da su bara a yau bana ba su tare da mu ana ganewa ai wani ka san shi wani babu ka san shi ba Allah ya karba musa? muna gane wannan to da haka idan aka ce wa da eh ga aikin Allah ga aikin addini kai shi ka tashi kai ta sallan nan kai umara kai haji kai zumunci kai duk abin da zaka samu lada ko menene kai shi saboda ladar tana komawa ne gare ka to dan haka shi imamu ibnu kasir yake cewa kasancewar iyayensu annabawa ne to ladar iyayen ba za ta amfani su ina ga mai takamar cewa ubansa malami ne mutum da yake takama cewa shi ubansa malami ne don haka sun sha a nono an riga ya roƙa masu ana baita jama'a shi kenan sai mutum ya nemi wuri ya zauna wannan ba zai amfani mutum ba aikin malam daban kai ma aikin daban shi ma da gaske yi kafin ya zama malam din kai ma kai da gaske yace fa inna a a'malahum ayyukan suna gare su allati amiluha wanda suka aikata walakum a'malukum kuma naku kokarin yana gare ku ana gane magana ko kowa kokarin yana gare shi wala tusaluna amma kanu ya'maluna ba wanda zai tambaye ku game da aikin iyayenku annabawan nan ko aikin iyayenku malaman nan ko aikin iyayenku alhazan nan ko aikin iyayenku kaza Allah ba zai tambaye ku game da wannan ba wala tusaluna amma kanu ya'maluna an samu hadisi daga imam daga babban sahabi Abu hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min rajulin yasluku tariqan yatlubu fihi ilman babu wani mutumin da zai hau kan wata hanya yana neman ilimi yana neman sanin Allah in za a yi karatu a can yaje can ma an buɗe makaranta yaje can ma za a yi karatu yaje wurin wa'azi yaje yana ta neman ilimi illa sahalallahu lahu tariqan ila aljanna face Allah ya sauwaka masa hanyar tafiya aljanna bi ma'ana wanda ya kama neman ilimi zai shiga aljanna cikin sauki kun gane magana kamar a ce kana son shiga aljanna cikin sauki eh kama hanyar neman ilimi an gane magana ko kana son tafiya aljanna cikin sauki eh hau hanyar neman ilimi a ƙarshen hadisin sai manzon Allah ya ce man a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk mutumin da aikinsa ya jinkirtar da shi nasabarsa ba za ta gaggauta da shi ba duk mutumin da ya ƙi musulunci musuluncin iyayensa don sun haife shi ba zai amfane shi ba mutumin da ya ƙi yin sallah sallar iyayensa ba za ta amfane shi ba mutumin da yake yin azumi azumi iyayensa ba zai amfane shi mutumin da yake aikata wani alkhairi to abinda iyayensa suka yi yake bugun kirji da shi abin ba zai masa amfani ba ai ka ga magana a fili take fa'idar da ake samu shi ba zai same ta ba ba zai samu komi ba a lahira bi yadda kake kaunan mahaifinka idan zai faɗi ya mutu so dubu ba za ka iya bashi lada ɗaya ba a lahira malar lahira ba wurin wasa ba ne mahaifinka da mahaifiyarka idan za su yi ta mutuwa suna dawowa sau dubu don ka ji tausayin su ka ba su lada ɗaya ba za ka ba su kuma ko da kana ganin za ka haye idan an ɗan da wani ɓantale duk da haka za ka haye wallahi ba za ka bada mutum ɗaya ne kana ji kana gani dole ka bashi lada ka hana iyaye amma shi dole ka baki mutumin da kake da kes da shi a duniya wanda ka zage shi baya wurin wanda ka ci mutuncinsa wanda kai masa laifi kana ji kana gani za a ce to kawo ladarka a biya shi abin yana ma ciwo kana ji kana gani wannan za a ɗauka amma da san da san ranka ka dauka ka bada ko iyayenka ne ba za ka ba danka ko da lada ɗaya tak ya rage masa ya cika ya tafi aljanna kai kuma naka yayi yawa wallahi da za ka bashi kuna gani jama'a al'amarin lahira ba wasa bane idan ana maganar lahira ba fira ake yi ka kalli maganar manzon Allah man abata bihi amaluhu wanda aikinsa ya jinkirtar da shi bai yi aikin a zo a gani ba to lam na bihi Na nasabar sama za ta kai shi ko ina ba ba inda za ta kai shi a yau ka lura ka ga abin da ake yi a nan Najeriya duk mutumin da yake ke ne idan aka yi gargajiyanci aka sa ɗansa wani sai ka ga daga kan ɗan sarautar ta lalace saboda ɗan ba ya da cancantar jagorancin kamar irin yadda uban ya da shi kai abin ya kai yau idan mutum liman ne sai ya jawo ɗansa ya sa kusa da shi bai koya mar karatu ba kuma sai ya gadar mai da limanci idan ya ci gaba da limancin kai ka san an yi son zuciya a nan wurin wani kuma ubansa malami ne ana nan wata rana idan uban ya kau sai a ɗauko ɗan a ɗora a kujerar uban idan bai yi karatu irin na uban ba sai ya warware karantar wanda uban ya yabi shi ya karyata ɗaya bayan ɗaya ana gane wani saboda son zuciya jama'a ba a wata kujera a musulunci tun daga jagoranci na kalifanci har zuwa makaranta na ilimi har zuwa limanci ba kujerar da ake gado idan ka ga mutum akan kujera ya cancanta ta cancanta ne idan kowa ya ce domin shi yake tafsiri masallaci kaza ɗansa zai gaje shi ko ko mu ɗauko ɗan mu sa don mu girmama shi to mun girmama shi amma mun cutar da addinin musulunci jama'a ana gane ka koma tarihin manyan malaman duniya ba ƴaƴansu suka gaji kujerunsu ba ɗalibansu ne ke gadon kujerunsu idan za a tara maka yaran unguwa ka haɗa da ƴaƴanka kana karantarwa a cikin yaran unguwa za ka samu waɗanda suka fi ƴaƴanka kwakwalwa da basira ana ganewa idan ga wanda ya iya zai isar da saƙon Allah idan ka ɗauko ɗanka ka sa a kujerar yanzu ka ha'inci Allah ka ha'inci manzan Allah domin aikin da za a yi ba naka ba ne don ba gonarka ba ce idan gonarka ce kaga wanda ya fi ƙarfi ya fi iya noma shi za ka kai ba ɗanka ba haka ne ko ba haka ba to nan kuma aikin Allah ne sai ka ɗauko wanda aka fi shi iyawa ka saka shi ga waɗanda suka fi shi iyawa a fili saboda ne saboda kana so wani ya girmama yanzu ka koma ba dan Allah kake ba san zuciya kake wanda wannan haka yake faruwa a Najeriya wuri daban-daban muna sai dai mu ce Allah ta'ala ya tsare amma masifa ce idan haka din ya ci gaba halin da za a shiga ba mai kyau bane mu ji maganar manzon Allah man abqa bihi amaluhu wanda kokarinsa da jajircewarsa ta jinkirtar da shi ya kasa zuwa ya kasa kaiwa wani matsayi to ko da dan wane ne dan wanan ba zai amfane shi ya za shi gaba ba ai kaga magana ta gare wannan hadisi yana cikin sahihul jami' sagir hadisi na 2715 yana cikin takhrijul musnad hadisi na 2427 yana cikin sahihul tirmidhi

Imana su waɗannan yahudawa da nasara sai suka ci gaba da cewa al'ummar musulmi kunu hudan aw nasara tahtadu ku zama yahudawa ko ku zama nasara za ku shirya qul sai Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu bal millata ibrahima hanifan tafarkin annabi ibrahim wa ma kana min al da dai annabi Ibrahim bai taba kasancewa cikin mushrikai ba Ibn al-Haim a cikin At-Tibyan fi tafsir garib al-Qur'an yazo fassara wannan aya sai ya dauki kalmar hanifan ba an ce millata Ibrahim hanifan ba menene hanifan yace al-hanifu man kana ala dini Ibrahim alayhi salam Al-Halif, wanda ya kasance akan tafarkin annabi ibrahim tafarkin wanda yake mai karkata zuwa ga Allah alqasimi cikin mahasinu ta'wil yake fassara wannan aya yace wa qalu da aka ce ay alfariqan min ahli alkitab kungiyoyin nan guda biyu daga cikin ahli alkitab yahudu da nasara sai suka ci gaba da kira cewa su ma a shiga addininsu ka zama ba yahude ko ka zama ba nasare kul ka gaya musu ballat tabi'u millata ibrahima mu musulmi ba za mu zama yahudawa ba ba za mu zama nasara ba za mu bi hanya ta annabi ibrahim wa nasallu bi sunnatihi za mu bi tsari irin na annabi ibrahim wala nuhawwalu anha kama tahawwaltu mu ba za mu kauce wa tsarin annabi Ibrahim ba kamar yadda ku Yahudawa kuka kauce kamar yadda ku Nasara kuka kauce wanda shi annabi Ibrahim hanifan ya kasance mustaqiman wato anike yake ay ma'ilan anil batil ila al yana mai baro ƙarya yana mai tinkara gaskiya annabi Ibrahim ya ɓamɓaro kansa daga ƙarya duk abin da yake ƙarya da bautar wani Allah to baka ka samun annabi Ibrahim a cikinsa ya karkata zuciyarsa zuwa ga Allah ta'ala falhaniful mustaqimu ala islamihi lillahi ta'ala wanda yake alhanif almustaqimu ala islamihi mutumin da ya tsaya akan musulunci sai a ce mishi alhanifu idan kai ma ka tsaya akan musuluncinka sai ka zama alhanifu almailu an wanda ya bar shirka ya karkata daga shirka gaba daya ila dinillahi subhanahu zuwa ga addinin Allah wato tsarki da tabbata gare shi al-imam ibnu kasir da yazo fassara bal millata ibrahima hanifan ay la nuridu ma da autum ilayhi min al-yahudiyyati wan nasraniyya mu ba mu da sha'awar abinda kuke kira zuwa gare shi na addinin yahudawa da addinin nasara bal nattabi'u millata ibrahima hanifan za mu bi hanyar annabi ibrahim wanda hanya ce mustaqiman annabi ibrahim yana miƙe akan hanyar musulunci don haka wanda yake bin annabi ibrahim ya sani yana bin addinin musulunci saboda Allah da kansa mun ji a baya ya umarci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya koyi da annabi Ibrahim Allah ta'ala yake cewa qulu amanna billahi qulu amanna billahi wa ma maka a gaya ma yahudawa da nasara da sauran ƙungiyoyi daban-daban na kafirci amanna billahi ka gaya musu cewa mu mun yi imani da Allah amanna billahi ƙulu ku gaya musu amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma’un unzila ilaina mun yi imani da abin da Allah ya saukan mana da shi na littafi wa ma ila ibrahima mun yi imani da abinda Allah ya saukar wa annabi ibrahima wa isma'ila mun yi imani da abinda Allah ya saukar wa annabi isma'il wa ishaqa mun yi imani da abinda Allah ya saukar wa annabi ishaqa wa yaquba kai mun yi imani da abinda Allah ya saukar wa annabi yaqub wal Asbaba mun yi imani da abinda Allah ya saukar wa jikokinsu na shari'a wa ma'utiya Musa wa Isa ka gaya musu mu mun yadda da abinda Allah ya saukar wa annabi Musa da abinda ya saukar wa annabi Isa muna ganewa ga abin an ɗako shi daga koli har ya sauka kan wa annabi Musa wanda Yahudawa suke tinkaho cewa akan addinin su suke aka zo wajen annabi Isa ko to mu musulmi an ce mu gaya wa ahlul kitabi kirista da yahudu cewa ku musulmi mun yadda da annabi isa mun yadda da annabi musa mun yadda da abinda aka saukar wa annabi musa da abinda aka saukar wa annabi isa da abinda aka saukar wa annabawa wa ma utiya annabiyuna min rabbihim da duk abinda Allah ya saukar wa annabawa daga Ubangijin? duk abinda Allah ya saukar musu ko ba mu gani ba tunda Allah ya ce ya saukar musu to mun yadda da abinda ya saukar musu la nufarriqu baina ahadin minhu mu musulmai a wurin mu annabawa gaba ɗayan su ba su da bambanci ba mu bambancewa tsakanin annabawa kamar yadda yahudawa suka yi watsi da annabi isa suka ƙi minsa. nasara su ma dai sama sama suka kama annabi musa to mu al'ummar musulmi sai Allah ya umarce mu annabawa gaba ɗaya mu yi imani da su ana gane wannan ayi mun yadda da su mun yadda da littafansu wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne ga Allah tabaraka wata'ala fadin al-asbab jam'i ne na sibdu idan aka ce sibdu ana nufin jika kenan wato fi bani yaqub a cikin 'ya'yan annabi yaqub da jikokinsa idan aka ce al ana nufin 'ya'yansa da jikokinsa haka ake kiran su dan a gane bangaren annabi Isma'il ana kiran ƴaƴansa da jikokinsa alqaba'il shi yasa zaka ji ana cewa qaba'ilu arabiyya qabilul larabawa ana gane wa ko qabilul laraba su kuma ita sai a ce al-asba haka ake kira wato laqabi ne bangaren wadancan al asbab bangaren wadannan al qaba'il haka ake kira idan ka ji an ce alqaba'il 'ya'ya da jikokin annabi Isma'il kenan idan ka ji an ce al 'ya'ya da jikokin annabi Yakubu kenan ana gane wannan ko Shi shine abinda malamin yake fassarawa Ya ce ɗaya daga ciki shi ne sibt wato jika wahum isna ashara siftan jikoki ne guda goma sha biyu minista yi ashara daga ainihin ƴaƴa guda goma sha biyu waladan yaƙo ƴaƴa goma sha biyu na annabi yaƙo kowane ɗaya daga cikin ƴaƴa goma sha biyu na annabi yaƙo da ya je ya hayayyafa sai ya kafa ƙabilarsa su ne daga baya aka yi ta fama da su lokacin annabi musa ana ganewa ai su ne da aka zo ruwan da za su sha ma da allah ta'ala ya ce ya duki wannan dutse ruwa ya fi ainihin to sai ruwan ya fashe gida goma sha biyu saboda mai kada alima kullu unasin mashrabahu kowa ya san inda zai sha ruwansa saboda kowa yana ganin shi daban ne lokacin da annabi Musa ya doki wannan teku ya tsage sai ya tsage gida goma sha biyu kowace ƙabila ta shiga ta bina ta hanya saboda kowa yana ji da kansa idan wani ya yi wani abu to wani ba zai yi ba idan wani ya sha wannan ruwan wani ba zai sha ba sai nashi wannan ma sai nashi wannan ma sai nashi to gaba ɗaya ana kiran su al-asbab idan alqur'ani ya ce al-asbab jikokin annabi yaqub kenan ƴaƴansa da jikokinsa idan aka ce al-qaba'il ana nufin bangaren annabi isma'il kenan to dan haka wannan shine wa haula'i bil qaba'il wayin ana kiran su qaba'il liyafsila baina walad isma'ila wa walad ishaq dan a bambance tsakanin ƴaƴan annabi Ibrahim da annabi Ishaq wanda dai an ce annabi Ishaq to dama ana magana annabi Yusuf eh, annabi Yaqub da annabi Yusuf da sauransu Imam Shaqiqi Allah ta'ala ya masa rahama zo fassara wa ma unzila ila Ibrahima ka gaya musu cewa mu musulmi mun yi imani da abin da aka saukar wa annabi Ibrahim lam yubayyin huna hadha alladhi unzila ila Ibrahim anan Allah bai gaya mana abin da ya sauka wa Annabi Ibrahim din ko ba haka ba me aka saukan masa shin littafi ne ko ko menene walakinahu bayyana fi suratul a'la Allah ta'ala yayi bayani a cikin suratul a'la wato sabbih isma rabbikal a'la kenan ko annahu suhu cewa shi nashi takardu ne fallaye ne ba littafi bane dunkulalle mai kwaba haka kamar yadda ake ba da littafi a'a shi nashi wasu takardu ne da dokoki ke rubuce a ciki waɗanda ake so ya aiki da su ko an baka litafi ko an baka takardu abinda ake so karatun da yake ciki ake so ka yi aiki da shi ana gane wannan ai shine wa anna min jumlati ma fi tilka suhuf yana daga cikin abinda ke cikin wannan asuhuf din ainihin wato dokoki da abubuwa da Allah ya tsara za a bi yace bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya bal tu'thiruna sai ya ce na sai ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya da Allah ta'ala ce ku dinnan kun fi fifita duniyar ku akan lahirar wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi alheri ita ce za ta wanzu ita ce ba ta karewa amma duniya ba tana karewa to daga cikin wannan wa'azin da Allah ya yi mana bal tusiruna alhayata duniya ba wa'azi bane ya mana wal akhiratu khairun wa abqa ba wa'azi bane Allah ya mana sai ya ce inna haza irin wannan wa'azin la fi suhufil ula ya zo cikin littafan farko ana gane ba, irin wannan wa'azin yadda Allah ya ja mana kunne kada wato kada mu bari duniya ta kifar da mu kada mu bari duniya ta rinjaye mu irin wannan wa'azin ba akan mu aka fara ba an yi wannan wa'azin ga waɗanda aka ba littafan farko kamar ka ce suwa aka ba littafai na farko sai aka ce su hufi Ibrahima wa Musa kaga to littafin da aka ba annabi Ibrahim da annabi Musa daga ciki akwai wannan su hufi sunan littafin Faɗin Allah ta'ala wa ma'utiya Musa wa Isa da abinda aka ba annabi Musa da annabi Isa duk da dai Allah ta'ala ya ce ya ba su wani abu lam bayyin huna ma'utiya Musa wa Isa anan Allah bai mana bayanin abinda ya ba annabi Musa da annabi Isa ba walakinahu bayyana fi mawadi'a ukura? Allah yayi bayani a wasu wurare daban fa zakara anna ma ma'utiya Musa sai Allah ya ba mu labarin cewa abin da ya ba annabi Musa huwa tauratu shine a taura al anha bisuhuf shine wanda Allah ya kira da as-suhufu a cikin fadin sa suhufi Ibrahima wa Musa to wannan suhufin da aka ba annabi Musa shine a tauran nan dai har yanzu magana ɗaya ce ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce summa atayna musal kitaba Allah tabaraka wa ta'ala ce thumma ina Musa kitaba, sannan muka ba annabi Musa littafi idan aka ce littafi ai ga su daban littafai wane daga ciki shine at-taura ijma'in malamai sun yi ijma'i shine mai at-taura wancan suhuf da aka ce wani littafi ne daban a'a shine dai at-tauran nan dai wa zakara anna ma utiya isa huwa al-injil Allah ta'ala ya ambata mana cewa abinda ya ba annabi isa shine littafin injila kama fi ta'ala kamar yadda yazo cikin fadin Allah wa ƙaffaina bi isa ibn maryama وكفينا على اثار كل وكفينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل فيه هدى ونور جزاك الله خيرا الله تبارك وتعالى وقفينا بعيسى بن مريم sai muka biyo bayan annabawa waɗanda suka gabata muka biyo bayansu da isa ɗan maryam a matsayin manzo a matsayin annabi mai wa'azi yana kiran mutane to me aka bashi wa'azi da shi wa atainahu al-injila shine wannan injila wannan bible din da kake gani amma dai ba wannan ƙaryar ta yanzu ba an gane ai amma littafin ne aka yi tasawwara shi da yare yare domin ba da turanci yazo ba dan annabi Isa baya jin turanci yaransa ibraniyanci ne al-ibraniyya ana ganewa ai baya jin turanci yadda aka fassara bible da hausa haka aka fassara shi da turanci haka aka fassara shi da larabci da sauran yaruka ana ganewa ai irin su american international abin bible king james version eh, the reverse standard da waye duk da sunan daban-daban za a ga bashin iri daban-daban wanda tun daga abin nan eh, number of verses abin nan chapters din ma akwai sabani ba ma magana verses din ba a cikin ayoyin zaka rika ganin sabani yanzu da zaran wani ya karanta aya ko da alarma ya karanto aya sai ya karanto ba haka ba to wani anan yana ji ya san ayan nan ba haka take kuna gane ba amma a ɓangaren bible iri-iri za ka ga ma'ana ta canja aya ɗaya ce misali ka ɗauko american international ka ɗauko king james aya kaza ya zama misali book of matthew misali ko exodus ko wani abu maka kana ɗaukowa ka dauko wannan ka dauko sai ga ya saba ko da magana ɗaya ake amma akwai bambanci na a ce abu uku na a ce abu biyu saboda an samu shishigi na ɗan adam a cikin littafin Allah ana ganewa domin Allah bai ce zai kare waɗannan littafan ba shi kuma alqur'ani da Allah ta'ala ya sauke shi sai ya ce inna nahnu nazzalna dhikra tabaraka wa ta'ala ce lalle mu muka saukar da wannan alqur'ani kuma mu za mu bashi kariya aba mana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da hamsin da uku shekara sha uku maka ai an fara saukar da ƙur'ani ikara duk ba ƙur'ani ba ne shekara sha uku nan sai ka kara ta kan arba'in hamsin da uku da fara saukar da ƙur'ani shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da uku babu inda za ga ya canja tun a wancan lokacin mutum zai zo yana karatu kamar yadda Umar ɗan ya shago wani sahabi ya shaƙe bar sai gaban manzon Allah ya lalla, wannan yana ɓata ƙur'ani ya ce ya ba ƙur'ani da ke ba shi mai iya Qur'ani manzo sallallahu alaihi ce kai karanta ya karanta manzon Allah ya aka ce kai ma karanta shi ma ya karanta manzon Allah ya ce to kai kai daidai kai ma kai daidai domin an saukar da alqur'anin nan akan me harafansa daban-daban akalla za ka samu harshen nan kamar guda 20 qira'a goma ruwaya 20 su suka tabbata daga manzon Allah qira'a goma alqira'atul qiraatul ashr al qira'o'i guda goma da suka tabbata daga ciki akwai hafsu da shu'ba hafsu an asim shu'uba anwa an asim sai wa a ce maka qalun an nafi warshu an nafi sai a ce maka misali mai ruwaya duri an abi amr ibnu ala'il basri za a ce maka duril kisa'i za ce bazzi kungul ga sunan ruwayoyi ne daban-daban wani ya ce ya ritu ne wani ya ce ya yarisni ana gane yi. wani ya ce kufu kufuwan ahade wani ya ce kufu an ahade wani ya ce kufu an ahade ana gane yi. saboda su kansu larabawan yaran su ya ne ana samun bambanci wata rana Umar ɗan Khattab wata aya ta makale inda Allah yake cewa wato mu su ala takawuf ala takawuf wannan takawu bai iya gane me ake so a ce ba yace takhawuf din nan akwai wanda ya san shi akai shiru wani dattijo daga cikin larabawa ya daga hannu yace ya ya kai sarkin musulmi hiya lugatuna larabcin gidanmu ne larabcin kabilanmu ne Umar dan Khattab balarabe ne ba Quraishi amma bai gane ba wannan dattijon yace yanzu dai an yi magana ne a nan da yaran gidanmu ana ganewa yaran gidanmu dukan su balarabawa ne amma an bar waɗannan gaba ɗaya an aje su ba su gane me aka ce ba sai wannan dattijan ya tashi ce yaran gidanmu idan aka ce ta takawu to ta ji abin da ake nufi da shi sai ya gaya kuma za kaza wannan idan balarabe da balarabe ana wa juna alfarma a fassara wa mutum yare to ka mu da muke gefe ai sai kallo Gobe a hankali a yi mana bayani sai fa za ka yi mamakin ɗan tatsi ne ɗan ƙara ƙafi ba yadda za a yi amfani da ƙur'ani saboda ba yadda za a yi ya buɗe ƙwaƙwalwarsa ya gane me ake cewa cewa ta rungumi alƙur'ani kaɗai ba tare da hadisi ba wallahi ba yadda za ka iya da shi abubuwa da yawa cikin alƙur'ani ba za ka iya fassara su ba ko Allah ta'ala ya magana kan wasu ya ƙyala wasu bai magana a kai ba kuma suna ciki saboda alqur'anin nan ba ana lafta magana bane ai a a'a shi yasa alqur'anin bai ku. idan Allah ta'ala ya tashi haramta abubuwa tunda abin da ya halatta ya fi yawa in ya tashi sai ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum zuwa gaci Allah ya haramta muku auren uwayenku da ƴaƴanku da kaza sai ya kirgo iya waɗanda ya haramta din waɗanda ba wannan ba halal ne makon ya kama cewa ya halatta masa doguwa ya halatta ma gajera ya halatta ma fara ya halatta ma ya gidan wani alkur'ani zai ɗauka sai aka faɗi waɗanda aka haramta masa sauran duk ba ɗaya ne halal da aka tashi za a haramta wani ɓangare na abinci mushe da sauransu Allah ta'ala ce murriman alaikum almaytatu wad wala wa zai yi sai faɗi ya abin da ya haramta kenan abin da bai zo a cikin wannan ayar ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai bayanin sa hadisi ba ya nuna menene halal ne shi jama'a muna gane wannan shi yasa baka iya gane qur'anin sai ka dogara da wanda ya zo kafin ka wanda ya riga ka zuwa ya ci ta sanin qur'ani akwai sahabban manzan Allah wanda ake sauke alqur'anin suna wurin misali Abdullahi dan Mas'ud hadisi na nan cikin sahihu Muslim yace ma min ayatin fi kitabillahi illa wa ana a'lamu haythu nazalat wa fi ma nazalat ba wata aya ta kan cikin Qur'ani gaba ɗaya Qur'ani face na san a inda ayar ta sauka kuma akan me ayar ta sauka yace ba ayar cikin Qur'ani ta kaf face na san wurin da ta sauka kuma akan wace magana ko akan wani abu ayar ta sauka kaga wannan yanzu ka hada sanin ka alqur'ani da shi zaka hada fahimtar alqur'ani da shi akwai ayoyin da aka share karatunsu ba a karanta su a cikin alkur'ani tilawatan ai sallah amma hukuncinsu yana nan ana aiki da su akwai ayoyin da an shafa hukuncinsu amma karatunsu yana nan domin idan yau misali ɗan tafi ne ya ɗauko irin wannan ayar to wajen iddar mace da mijinta ya rasu to sai dai yayi yi abin da ake ce tuka da warwara can an ce a yi lokaci kaza nan kuma an ce wata hudu misali da kwana goma wani za a yi a ciki kaga dole a samu annafiku wal mansuku da shaida alqur'ani ma nan sak min ayatin aw nusiha sai ce me na Allah ta'ala ce ba mu taɓa shafa wata aya ba ba sai mun zo da wadda tafi ta alheri ko kuma irin ta kenan ana shafa aya ko ba haka ba ana shafe waje tun da ana shafe aya to wace aka shafe idan ka nuna wanda aka shafe sai ci to gafarta malam kana nan a wurin kuma ni da kai ya zamu gane wanda aka shafe ni da kai tun da ba ma wurin ko ba haka ba yawa kenan wani ya baka labari eh to wannan labarin da wani ya baka shine hadisi yanzu malam ya aiki da hadisi kenan tunda kai ma wani ya gaya maka to shi ma dama hadisi wani ya gaya maka shi ma wani ya gaya mashi to shine hadisi kin ko dai mu yadda mu yi hadisin ko ko dai yanzu ka warware mana wannan matsala kar ka dogara da kowa ka dogara da kwakwalwar kanka da iya sanin qur'ani ba zai yiwu ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa anzalna ilayka dhikra li tubayyana lin-nas ya kai wannan annabi mu muka saukan ma da alqur'ani dan kai wa mutane bayani kaga ba zai wa ce ga rubutun qur'anin kuma ga bayanin manzon Allah a ciki ba dole a ware qur'anin shine ainihin eh, zallan alqur'anin gashi bayanin manzon Allah kuma shine hadisi kuna gane jama'a shine hadisi Allah ta'ala ya ce mu yi aikin haji ya ce mu yi safa da marwa to da Allah ya ce mu yi safa da marwa yaya za a yi safa da marwa kuma daga ina za a faru ko ba haka ba daga marwa zan fara ko daga safa in ka ce daga safa ya ce ina ina hujja Allah bai ce faro daga safa ba kuma bai ce faro daga marwa ba Allah ya ce mu yi dawafi guda nawa ya ce mu yi misali ko ba haka ba aikin haji da aka ce a yi aikin haji ya za a yi sallah da aka ce za a yi ina aka ce kai a huɗu a cikin Qur'ani ina aka ce ayi uku ina aka ce ayi biyu ina aka ce ayi sura da kaza da kaza duk an yi wannan bayanin sai ka dawo cikin me cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce khudu na manasikakum duk da suna karanta a yi me yasa ba su gane da karan kansu ba sai manzo Allah ya ce ku kalli yadda zan yi aikin hajji? ku koyi aikin hajji daga wurina ta yiwu daga bana ba za ku ƙara gani na ba wannan aikin hajjin da manzon Allah ya guda ɗaya shine na farko shine na ƙarshe yaya manzon Allah ya yi ina ya fara zuwa da me ya fara yi ina ne miƙati in zaka dauki harami daga ina zaka dauka kuma daga ina ka bullo a duniya sai ka koma hadisi mutanen Yaman ya sanya musu wuri kaza mutanen Madina miƙatin su kaza mutanen Afirka eh, miƙatin su kaza ko ba haka manzon Allah ya ba ga yadda za a yi ga yadda duk ga yadda za a gudanar da ayyuka hadisin sai da manzo Allah ya bayani da aka ce ayi azumin nan misali Allah ya wajabta mana azumi a cikin watan Ramadan ai kaga akwai ahkam da hukunce hukuncen azumi wanda ba shi a cikin alqur'ani sai ka koma hadisin manzo Allah da Allah ta'ala ya ce a fidda zakka nawa yace in kudin ka ya kai ka fidda zakka tumakin ka in sun kai nawa awakin ka in sun kai nawa ana fidda zakkar kaji ana fidda zakkar tarugu ana fita zakar tumatir ko akan me ake fita zakka ne ko ko maza Allah bai bayani ba shi yasa muka ce mun yadda da hadisi in ba haka ba mu shiga rudani kuna ganewa ai yau idan aka ce to malam muna so mu fita zakka ya zamu yi tun daga nisabi za a samu matsala nawa ne nisabi nawa alqur'ani yace in dukiyarka ta kai ka fita zakka wanda yake da wannan aya ya taimaka mana nisabin zakka nawa idan ta kai haka in tumaki sun kai haka in raƙuma sun kai haka in shanu sun kai kuma yaya in zakkar kai za a fudda ta yaya za a raba kenan dole sai ka dangana da hadisan manzon Allah don haka duka annabawa Allah ya ba su littafi kuma kowane annabi shi ke yin bayani akan littafinsa shi annabi Isa an bashi injila kuma shi ne wanda ya karantar da mutanansa Allah ta'ala ya ba mu labari ainihin cikin wannan aya fadin Allah qulu amanna billahi wama unzila ilaina hay yace wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa lam yadhkur huna hal fa'alu dhalika am la imanin da Allah yace ayi imani ko ku ce mun yi imani da Allah shin sun yi imani dan haka nan walam yadhkur jazaahum idza fa'alu idan sun yi imanin Allah bai ambaci sakamakon da zai ba ko ba haka ba bai fada ba a nan wurin dai bai fada ba cewa ya su yi imani lakinnahu bayyana kullu zalika fi ghairi hadha mawdu Allah yayi bayani gaba daya a wani wurin da ba nan ba fasarraha bi annahum tafalu al'amra Allah ta'ala yace sun bi umarninsa imanin da Allah yace su yi to sun yi imani shine Allah ta'ala yace amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih amana rasul آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله سيأتي لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا سيأتي غفرانك ربنا umarnin da Allah ta baraka wa ta'ala ya bayar ga manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa to shine manzan Allah Allah ta'ala ya bada shaida kuma akan manzansa yace amanar rasulu wal mu'minuna bima unzila ilaihim min rabbihim ana gane magana manzo da mu'minai sun yi imani da abinda Allah ya saukar musu. maganar ita ce amanar rasulu bima urzila ilai, manzo yayi imani da abin aka saukan mai ɗaya kenan ko wal mu'minuna amanu su ma mu'minai sun yi imani bima urzila ilai, da abin Allah ya saukan wa manzan, sai ya ce kullun kowane daga cikin manzan da mu'minan amana billahi ya yayi imani da Allah mu'minan ma sun yi imani da Allah kullun amana billahi kowa daga ciki yayi imani da Allah wa malaikatihi da malaikunsa wa kutubihi da litafansa wa rusulihi da manzanninsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi imani da manzanni tun daga annabi Adamu har zuwa kansa musulman da suka yi imani da manzan Allah sun yi imani da manzanni tun daga annabi Adam har zuwa kan annabi Muhammad Allah da kansa ya ba da shaida cewa musulmai mabiyan manzon Allah ba kamar kirista bane da suka iya da annabi Isa ba kamar yahudu bane wato ba kamar kirista ba da suka iya da annabi Musa ba kamar yahudu ba da suka iya da me da annabi Isa a'a su mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun daga kan annabi Adamu ba inda suka tsaya sai kan annabi Muhammad gaba ɗaya sun yi imani da su kai ba su tsaya nan ba wa mala'ikatihi duk mala'ikun da Allah ya faɗa cikin alkur'ani ya ba da labarin akwai mala'iku muminai sun yi imani wa kutubihi littafan da Allah ya sauka wa manzannin nan gaba ɗaya mabiyan manzan Allah sun yi imani da su dan haka ma aka ce rukunnan imani guda nawa ne guda shida ne imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar lahira da imani da kaddara alkhairi kushin idan mutum ya kasa yin guda ɗaya a nan ya iya samun kansa a wajen musulunci misali ya ce duk ya yarda da su amma bai yarda da Allah ba ko kuma ya yarda da Allah ya yarda da mala'iku da littafai amma bai yarda da manzannin da suka kawo ba ko ko ya yarda da Allah da mala'iku da ainihin littafai ko a'a da manzanni amma bai yarda da littafan da manzannin suka zo da shi ba kaga dai har yanzu ne ana nan dai to dan haka sai aka ce rukunnan imani abubuwan da imani ke zama kan su guda shida su ne waɗannan rukunnan musulunci kuma guda nawa guda biyar to dan haka gaba ɗaya sun yi imani da abin da Allah ta'ala ya saukar sai yake cewa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi mu musulmi ba mu bambancewa tsakanin wani annabi da wani annabi yau da za a samu musulmi ya ce bai yi imani da annabi isa ba to ba musulmi ba ne shi domin ya kafurce ma ayoyin alkur'ani ayoyin alkur'ani da allah ya faɗa annabi isa domin kana jin haushin kirista ko kana da matsala da kirista ka ce to ni ma ban yarda da annabi isa ba kun a'a ni na yadda da shi addini na ma in ban yarda da shi ba in ban yadda da shi ba to ba musulunci na sai dai ni ban yadda annabi isa Allah ba ne. a baka yadda Allah bane ce kwarai kuwa domin littafin ki ya ce ko littafin ka ya ce Jesus was hungry Jesus was hungry Jesus was sleeping yana bacci to ni ko na san mai bacci ba Allah ba ne? domin Allah ta'ala da ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai ce me ta'ala ce gangadi ma baya kama Allah bari bacci amma a cikin littafin aka ce Jesus was sleeping he was sleeping haka wannan all these are the attributes of human being attributes ne na humanity tabi'a ce ta dan adam he was sleeping Jesus was hungry akwai lokacin ma da suka ce menene wai sai ya hango wani victory yana tsammanin in yaje zai samu wani abu ya ci yaje He, he found nothing but a fruit. Kaga, he has no knowledge of the future. Tunda bai san yanzu daga nan Allah ya san waccan bishiya da shukar da ke kanta da mangwaron da ke kanta da ganyenta guda nawa ne jijiyarta guda nawa ce Allah ya san wannan gaba daya dan haka ma ce, ma tasqudu min warakatin. ma tasqudu wa ma yadda zai kubce daga jikin bishiya ya fado face da ilimin Allah ya san shi wannan shine Allah kuna ganewa ai wannan shine Allah amma wanda yake bacci ba Allah bane wanda yake jin yunwa ba Allah bane littafin ya tabbatar ba Allah bane jama'a ko kuna gane wannan da sauran ayoyin da zaka kawo ka tabbatar mai wannan tunanin cewa ba Allah bane na yadda da annabi Isa a matsayin manzon Allah wanda Allah ya aika shi kasatan zuwa ga bani Isra'ila ni na yadda ga abinda alqur'ani na ya ce game da shi ga irin gaban da qur'ani na ya mai ga ma yadda aka haife shi ga yadda aka samu cikin sa ga yadda aka haife shi ga yadda aka ga yadda Allah ya bashi manzanci ga yadda abubuwa suka gudana littafi na ma yayi tilla tilla fiye da littafin ka dan haka ni ne na annabi kisa. jama'a muna gane wannan amma in kace ba ruwanka da shi to akwai matsala fa domin ka kafirce ma ayoyin alqur'ani kai watsi da su wanda Allah ya ambaci annabi Isa karara a cikin su jama'a muna fahimta wannan don haka la nufarriqu baina ahadin min rusulihi babu bambancewa tsakanin daya wato daga cikin annabawa kamar yadda yazo cikin suratul baqara aya ta 285 wa zakara jazaa'ahum ala zalika to wannan imanin da suka yi wanda Allah ya ce su yi imani to sai Allah ya ambaci ladar da zai ba su idan sun yi imani yace wallazina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ya ce ulaika sayu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahim wa kana Allahu ghafurur rahim to Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce wallazina amanu billahi ba an ce mu'mine sun yi imani da Allah ba sai Allah ta'ala ce kaga waɗanda suka yi imani da Allah nan wa rusulihi da manzanninsa wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ba su bambance tsakanin wani annabi da wani annabi ba ulaika sawfa yutihim ujurahum waɗannan Allah da kansa ya ware lada shi zai biya su da kansa wa kana Allahu ghafurur rahima Imam al-Qasim yace wa ma Musa wa Isa da kaji an faɗa min at-Taurati wal Injili wa ma utiya min nabiyina an min rabbihim mimma dhukira na abinda aka ambata wato la nufarriqu baina ahadin minhum fil imani wajen imani fala nu'minu bi ba'dih mu musulmi ba za mu yi imani da wasu annabawa wa na kurbi ba mu kafirce mu wasu ba kama fa'alatil yahud wan nasara kamar yadda yahudawa da kirista suka yi kirista sun ki annabi muhammad yahudawa sun ki annabi isa mu ko mun rungume annabi musa da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa nahnu lahu muslimun mu masu miƙa wuya ne ga Allah mun kaduna muna masu bada kai ga Allah hadisin abi hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama yace ko a wato Abu Hurairah shike bada labarin yace kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil ibraniyya ahlul kitabi manya manyan fada fada da fassoci suna karanta wato at-taura ko littafin annabi Musa da ibraniyanci wa yufassiruna bil arabiyya sai suna fasara da larabci ana ganewa kamar yadda muke karanta yanzu da larabci mu fasara da Hausa ko su kuma za a karanta da ibraniyanci sai a fassara shi zuwa larabci bi ahlil islam ga waɗanda suke musulmai wato suna fassara wa musulmi su je me aka ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallama, sai manzo Allah ya ce a a la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum kar ku gaskata su kuma kar ku ƙaryata su kun gane magana idan kuka gaskata su za su ɗauki ƙarya su haɗa da gaskiyar ku yadda da ita idan kuka karyata su kuma za ku karyata gaskiyar da ke tare da su a littafinsu don haka ku tsaya a tsakiya kar ku gaskata su kar ku karyata su ku ja bakin ku ku shiru in ya kama dole sai kun yi magana ga abin da za ku ce amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ilaykum ba shikenan ba iya gaskiyar mun yadda iya ƙaryar mun ban muku hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 8542 yana cikin sahihul jami' sagir hadisi na 7346 ibnu kasir shi ma ya ya ainin fassara wannan aya da tsawon ta yace arshadallahu ta'ala ibadahul mu'minin Allah ta'ala ya lurar da bayansa mu'minai ila al-imani bima unzila ilaihim su imani da abinda Allah ya sauka musu bi wasitati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mufassalan wa bima unzila ala al-anbiya'i al-mutaqaddimin mujmalan a yi imani da abin da Allah ya sauka wa annabawan farko a dunkule wa nafsa ala a ayanin rusu Allah ta'ala ya faɗi wasu manzanni ko kama annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa da sauransu ya ce to waɗannan duk yi imani da waɗanda ma Allah bai faɗe su ba mun yadda da su mun yadda da abin da aka sauka musu an gane magana ko bal yu'minuna bihim kullihim za su yi imani da su gaba daya wala yakununa kaman qala Allah fihim kar su zama irin waɗanda Allah ya ce game da su wa yuriduna an yufarriqa wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi kuma suna son su bambance tsakanin Allah da manzansa wa yaquluna suna cewa nu'minu bi mun yi imani da wasu daga cikin manzannin wa nakfuru bi mun kafurce ma wasu manzannin wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila suna so su dauki matsaya akan wannan kamar yadda kirista suka ɗauki matsaya suka yi watsi da imani da annabi Muhammad kamar yadda wato yahudu suka dauki matsaya ta kin yin imani da annabi Musa to Allah ta'ala su yake magana nan yace wa yuridu an yattakhidhu baina zalika sabila sai Allah ta'ala yace waɗanda suka ki imani da annabi Muhammad da waɗanda suka ki imani da annabi Isa to la'ika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne haƙiƙanin kafirai su ne suka kun arna ana gane magana ne. ulaika humul kafiruna haqqan wannan sune kafirai haƙiƙanin kafirai wayan za a ce mu ce a wannan ba a ce musu kafirai sai dai a ce musu kaza to Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan ko da cewa ulaika humul kafiruna ai magana ta kare sai eh, kara da me haqqan to kaji fadan Allah ta'ala fa in amanu bi mithli ma amantum bihi suka ba da baya sai ya ce daga nan fa'in amanu bi misli ma amantun bihi yanzu ana magana da waɗanda suke ganin za a iya samun haɗin kai tsakanin yahudawa da musulmi kusa akwai ‘yan wannan ƙyanƙirin irin interfaith a zo a kawo fasto mai son zuciya da liman mai son zuciya sai a hada su ya ce mai Allah ya ce kan kaza sai ya faɗi inda aka ɗan doki fasto ɗin sai ya ƙi faɗan nan ya ɗan yi kwana-kwana haka saboda kare ɓata mai rai shi ma wancan kare ɓata mai rai yana so a haɗa kai ko ba haka ba sai Allah ta'ala ya faɗi yadda za a kai ya haɗu ya ce fa in amanu idan waɗannan yahudu da kirista suka yi imani bi misli ma amantu bihi da abinda kuka yi imani da shi na manzanni da littafai gaba daya ba bambancewa faqadihi dau to daga nan sun shirya wa in tawallu in suka yi su yi imani da abinda kuka yi imani da shi to ku rabu da su fa inna ma hum fi shiqa Allah ta'ala ce suna cikin sabani tsakaninsu yasu yasu ma zaka samu ba daidai ake tafiya ba wannan kirista bai da wannan ba wannan bai da wannan ba wani yana christmas wani ba ya yi wani yana isa wani ba yi wani yana kaza ko ba haka suke ba fa inna ma hum fi shiqaq suna cikin sabani ne girma fa sayfikahumullah Allah zai tsare ka daga sharrin su wa huwa as-sami'ul alim Allah shine mai ji Allah shine masani wato duk wata amsa da kake nema tambayi Qur'ani idan kana nema amsa ka tambayi Qur'ani ka ce wai za a iya samun haɗin kai tsakaninmu da wanda ba musulmi wannan ba zai yiwu ba mutum na cewa an haifi Allah cikin jini an haifi Allah cikin jini kamar yadda aka haife mu kaga yana siffanta Allah da mutum wannan bai san Allah ba eh bai san Allah ba wanda yace gunki Allah ne bai san Allah ba wanda yace sa Allah ne bai san Allah ba wanda yace annabi Isa Allah ne bai san Allah ba annabi Isa yana jin yunwa yana cin abinci yana bacci yana yin abubuwa da yawa yana zuwa bayi wannan bai san Allah ba Allah ta'ala ya tsarkaka daga waɗannan abubuwa gaba ɗayansu shi yasa Allah ta'ala ce wa'annan kafirai wa ma qadarullah haƙa qadari ba su girmama Allah ba yadda ya dace su girmama Allah ba su mutunta Allah ba yadda ya dace su mutunta Allah domin duk lokacin da ka hada Allah da bawansa baka mutunta Allah eh baka mutunta Allah to dan haka Allah ta'ala ya ce idan sun yi to gashi in ba su yi ba Allah zai kare ka daga su bayani da aka ce shiqab ibnu al-haim a cikin at-tibyan fi tafsir garib al-quran yace adawatun wa mubayanatun zaka ga yahudawa da kirista suna ta rigima tsakanin su ana gane wai idan za a fada da musulmi sai a hada kai amma su ma cikin fada su ana gane wai adawa mabayyaniyar adawa tsakanin su waqtilatin da sabani al-qasimi da yazo fassara wannan aya ce fa in amanu ay ahlul kitabi wato abota, littafi yahudu da nasara sun yi imani bi misli ma amantum bihi irin abinda kuka yi imani da shi alal wajhi allazi fustila sai yadda aka yi bayani dalla dalla ta ihtadaw ila alhaqi sun dace da gaskiya wa asabuhu kuma sun kama gaskiya kamata daitun kamar yadda ku musulmi kuka dace da gaskiya wa in tawallu idan suka ki ai a'radu anil imani bima amantum bihi suka kau da kai suka yin imani da abinda ku kuka yi imani da shi to daga nan fa inna ma hum fi shiqaq ka sani fa ma hum illa fi khilafin ba sa kan komai face sabani wa adawatin da adawa wa laysu min talabil haqi fi shay ba gaskiya suke nema ba ba gaskiya suke nema ba idan mutum mai neman gaskiya ne da ya ji gaskiya zai gane eh wannan gaskiya ne a cikin bible an ce jesus was four Jesus was four years yana dan shekara hudu kenan akwai wanda ya girme shi ya sanar da aka haife shi da ko ba ka ba kaga kenan kafin a haife shi waye Allah wa ke control din duniya kafin a yi shi ko ba haka ba tunda an ci an nuna an ce Allah ne amma shekarar sa hudu wanda yace shekarar ka ta zaya ne ya girme ka to yanzu shi Allah akwai wanda ya girme shi Allah da ya tashi bayanin kansa ya yace huwal awwal wal akhir wal zahir sai ce me huwal awwal wal akhir wal zahir wal zahir wa huwa wa huwa Allah shine na farko kuma shine na ƙarshe kowa sai ya ƙare ya bar Allah kuma kowa Allah ya tarar idan ka samu ayar gaskiya a Bible haka za ta ce I was in existence when nothing was in existence and I will continue to exist when everything have perished abin ai gaskiya ne fassara wata aya ake ai Allah ne yake magana nan da kansa I was in existence za zaka ba kare ta su gaba daya kuma ba a gaskata su I was in existence when nothing was in existence and I will continue to exist when everything have perished eh mutanen nan fa suna ganin gaskiya ba kai ne kace wannan shekarar shi hudu kenan akwai lokacin da baya nan to kace ne shi daga layin Allah ba Allah bane ka ne neman Allah ne ana gane wai to irin wannan dalilan suna nan idan suka dawo suka bi wannan alqur'anin suka yarda da manzanni gaba daya a matsayin manzanni suka yarda da littafai suka yarda da kaza to sun hau kan hanyar shari'a kamar yadda kuka shari'a idan sun yi to ku rabu da su zaka ga suna ta adawa tsakanin su suna ta rigidimu fa inna mahum fi shiqaq

bi ma'ana imanin nan wani abu ne a zuciya wanda Allah ya rina shi a zuciya ana ganewa ai musuluncin nan kamar wani rini ne na Allah wane ne wanda ya fi Allah iya ainihin wato kyautata rini bari mu ji abin da malamai suka ce ibnu al-hayim yace sibiga da aka ce dinullahi wa fitratu addinin Allah da tsarinsa wannan maganganu da ka jana yi to shi ne addinin Allah kenan ake magana a kansa tsarin Allah allati fataran nasu alaiha wanda ya dora mutane a kansa tsarin da Allah ya ɗora bayi a kai an kira addini inna ma miyar dinu sibga an kira addini a matsayin rini ko ba haka ba da bakon a ce dinul lahi zaka ce sibgatan tallahi? aka ce rinin Allah ne yasa aka kira addini rini li zuhuri amrihi ala nasi min as-salati was-sawmi ko wa tuhuri wa sakinati wa samti addini tasirin sa yakan bayyana akan mutane idan sallah ta rina mutum zaka gani a goshinsa a gwiwarsa da sauransu kaga kenan alamar addini ta bayyana a ina a jikin mutum alamar sallah alamar azumi kakan ga idan wani mai azumi ne akan ga alama mai yawan azumi ne alamun addini tare da shi wa tuhuri da tsarki at-tahur tsarki idan mutum mai tsarki ne da musulmi da kafiri zaka ji ba warinsu su ɗaya ba waɗancan mutanen ɗoyi zaka ji suna yi suna wari saboda ba sa wankan janaba alhali littafin ya ce idan mace namiji ya sadu da mace both of them should take bath from water magana wato kusan kashe wannan su duka fi wanka idan za a yi ibada to cewa kai annabi Musa wash his his hands head menene and feet before he went to the congregation to offer his, his prayer Aga ba haka bane mutanen nan fa ba sa son yin addinin su yi abin da littafin yace ka ga sun yi kama da mu amma ba za su yi ba saboda adawa ana gane wani. suna ƙi ne saboda adawa maganar hijabi idan suka sa hijabi su ma sun musulunta ana gane wannan ayi to shi ko musulmi da ya ba addinin Allah sai alamun addinin yana bayyana a jikin shi irin natsuwa da sauransu abiduna da aka ce wa nahnu lahu abiduna ay muwahhiduna mu masu ta Allah ne Imam Sa'di Abdurrahman ibn Nasir Sa'di a cikin littafin sa Taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan yace ilzamu sibgatallahi ku rike addinin Allah wa huwa dinuhu wannan rini na Allah da ya rina ku akai shine musuluncin nan ko ku rike addinin musuluncin nan kamkam wa qumu bihi qiyaman ku tsayu da musuluncin nan tsayuwa babu daga kafa wajen yin musulunci ba inda za a zo a same mu ce to yanzu ana so kasa ta zauna lafiya dan haka ku dan sassauto wannan hijabin ku dan yanke shi ku dan rage abubuwa saboda ai balance sai mu ce a'a ana iya balance ne kawai idan ba Allah hmm. eh mu ba mu da ikon gyara wani abu a cikin wannan litafin mu masu bi ne ba masu kirkirowa ne kuna gani a jama'a kada wani mutum ya zai abinda kuke ce compromise kuke ta ko tanazuli ya dan sauka a kan wani abu saboda yana so wai a tafi daidai a ko dai abu Allah a tafi tare ko a bar Allah mu tafi kadai amma ba radda za mu sauka daga kan wani hukunci mu sadaukar da shi in dai a musuluncin ne yake ba za mu taba yin wannan kowane suna za a kira mu ‘yan ta'adda ‘yan zafi, ‘yan hayaniya, mugaye, mashaya jiri, duk abin da za a kira ma a kira ma an san ƙarya ke mana. Wa ba haka ba, kwanan nan da aka samu wani tsirkeken bature ɗan ta'adda ya zai samu musulmi a masallaci ya kashe kusan mutum hamsin. Ka me yake cewa gunmen, shuta, inda musulmi ne, ko da bai kashe ba in yi harbi za a ce terrorist, terrorist attack, amma shi tana kiran shi wai gunman, shuta kaji zalunci wato shi shuta ne shi muna ba. shi maharbi ne dan bindiga dadi amma in musulmi ne so dan ta'adda alhali terrorism abin terrorism bai da addini duk wanda ya ta'adda ta'adda yi ko musulmi ne ko kirista ne ko bai da addini to amma da yake musulunci ake fada da shi ana jingina shi zuwa ga ta'addanci duk sunan da za a kira ka kakka yadda ka sauka daga kan wata aya don sai ka kafurta shine imamu sa'adi yace ka tsaya musuluncin nan ka wato ka kame a kansa ka jajirce wa man ahsanu min Allah sibiga. shin wai waye fa Allah iya rini ai la ahsana sibigatan min sibgatihi ba wanda ya fa Allah iya rini idan Allah ya dora mutum akan tsari ya doro wa idza aratta an ta'rifa namuzajan yubayyinu laka al-farqa bayna sibgati Allah wa bayna ghayriha min as in kana so ka sami bambanci tsakanin wanda ya yi addinin Allah da wanda ya yi saɓaninsa to duk wani abin da ka ɗauka ka ɗauko kishiyarsa kama haske ka ɗauko duhu musulmi mu ne haske wasu musu ne duhu an gane yayi to haka duk wani abu ka ɗauko shi da kishiya sai ka gwada mu da mai kyan sai ka gwada su da mara kyan ai muke kan mai kyan ko ba haka ba ko akwai mai shakka cewa musuluncinsa ba shi ne daidai ba addinin waɗancan ne daidai ba mun san tabbas wannan musuluncin babu shakka da gaske muke yin sa eh da gaske muke yi wa nahnu lahu abiduna ay bayanul lisbga wa hiya al-qiyam bi ne al shine tsayuwa kan wannan asali guda biyu al-ikhlas wal mutaba'a yin addini dan Allah idan kuma zaka yi addinin kai ko idan Annabi Muhammad idan zaka yi aikin haji irin na manzon Allah in zaka yi sallah kai irin ta manzon Allah sallu kama ra'aytumuni usalli in zaka ci abinci kai irin na manzon Allah in zaka shiga bayi kai irin na manzon Allah duk abin da zaka yi a addini kai irin na manzon Allah idan mutum yayi ba irin na manzon Allah ba ko da abin da ya fada daidai ne in dai ba haka annabi ya ba ya samun lada duk abin da kaga an gada to ka rabu da wannan ka nemo abin da aka karanta ka rabu da wanda aka gada dan ana gado kurakure ka je ka dube da muke gudanar da rayuwar yau in ga ka a makabarta da an dako gawa za a sa a kabari sai a ce Allahu akbar wasu su ce la ilaha illallah in ka ce ba haka ake cewa ce subhanallahi wani ya ce la ilaha illallah ba kyau wani ya ce Allahu akbar ba kyau ce a ni ba ce ba la ilaha illallah kalma ce mai kyau Allahu akbar kalma ce mai kyau amma manzo Allah in ya dako gawa zai sa cikin kabari cewa yake bismillah wa ala sunnati rasulillahi bismillahi wa ala millati rasulillahi ana ganewa ai to tunda haka ya faɗa mu faɗa abin da ya faɗa man dan mu zauna lafiya ya fa salla la ilaha illallah kai baka ma santa ba sai ta hanyar sa ya san Allah Allahu akbar ko ba haka ba amma bai faɗe ta ba saboda komi da wurin sa ana ganewa ai komi da wurin sa a nan gurin ba la ilaha illallah ake cewa cewa ake bismillahi wa ala millati rasulillahi idan za a shiga bayi ai manzon Allah ya san ayatul kursi bai cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum a me yake cewa Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith in ya fito sai ya ce gofara naka kenan komai da wurinsa in zai fita gida bismillah tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah ko allahumma inni a'udhu bika an azilla au udilla aw azilla aw udilla au azlima aw udlama wa ja'ala aw ja'ala alayya in ya dawo ya ce bismillah walajna wa bismillah kharajna wa allahi rabbina tawakkalna da sauran addu'o'in da yake yi akwai addu'a bacci akwai addu'a tashi daga bacci akwai ta shiga bayi akwai ta sa gawa a kabari akwai wanda ko ina akwai abin da ake faɗi yadda manzon Allah ya koyar shi ake cewa mutaba bin abin da annabi yayi yau da zan zo in a ce masallacin nan zan ja ku sallah sai na zo na ce Allahu a'zam yaya Allah mafi girma na ce yi, a Allahu ba azam wani sai na ce Allahu azam za ku yadda saboda ba haka annabi ko Allahu akbar ne dare, to ko ina akwai yadda annabi yake ko ina akwai yadda yake ka je ka san yadda yake ka bi shine mutaba'a ikhlasi kuma shi ne yi don Allah Allah ta'ala shirye ta da mu to dan haka li'anna ibarata domin ita ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu suna ne da ya kunso duk abinda Allah ke so kuma ya yarda da shi ko wal ikhlasu an da al abda wajha Allah ikhlasi shine yi abu domin Allah ba dan ayabe ka ko a kushe ka ko ka bata ma wani ko ka gyara masa ba wahadahu kai don Allah shi kadai fitir gal amali cikin ayyuka sai yake cewa atu hajuna na dan mu samu matsaya fassara ta fa saboda lokaci ya riga ya yi mana halinsa a yi haƙuri sai Allah ta'ala ya kai mu gobe muna cewa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah